Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashin Hausa na gidan Radio France International, tare da naku, Nasiru Sani. An cika shekaru goma cir da mayakan Boko Haram suka sace 'yan matan sakandaren Chibok a jihar Borno ta Najeriya. a yayin da har yanzu aka gaza ceto kusan ɗari daga cikinsu. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Neja. Wannan al'amari na 'yan matan Chibok abu ne wanda yake abin alhini abin tausayi kuma abun ban haushi sabida yana da abun mamaki a cewa akwai wasu tsiraru a cikin ƙasa a wani yanki a ce har an ɓoye su an sakaye su a ce wajen shekara goma a ce a kasa gano su wannan gazawa ce ainihin gwamnatin tarayya ainihin ga gwamnatocin jihohi ko da ke shi gonan barno bakin ya gurgudu yana ƙoƙarin shi amma akwai akasi a wani bangaren to gaskiya kamata a ce su shugabanninmu na najeriya su canza tsarin su bisa ga ainihin tsaron ƙasa da ko me lamarin tsaro a cikin ƙasar nan muna matan ubangiji Allah ka fitar da ainihin wa'annan yan matan cibo da suka rage a hannun yan boko haramu mai magana Ibrahim yankin hula garin mai gode a Kimba jihar Niger Abdullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Over Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni a ra'ayi na game da sace 'yan matan makarantar cibok wajen tsawon shekara goma kenan a ce wai gwamnati tana kokari wajen ceto sauran wayannan ɗaliban da ke hannunta to a je tana kokari ta yaya za mu yadda tana kokari har tsawon wannan lokacin a ce ba a ceto raguwan sauran 'yan makarantar da ke hannunsu ba to in ma suna kokarin to sai su ƙara ƙaimi da azama su ceto sauran waɗannan ɗaliban da suka rage a hannunsu sannan kuma a magance matsalolin sace-sacen da yake gudana yanzu a sauran jihohi musamman a nan arewa na satan ɗalibai ya ta magance wayannan. Mai magana Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da kenan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya muna godiya sosai gidan rediyon Faransa yau take shekara kusan goma da sace dalibai na makarantar Chibok na can jihar Maiduguri kenan jihar Borno to muna dai kara jawo hankalin ita gwamnatin tarayya da ta san da cewa ba wai iya 'yan makarantar cibok su kaɗai ne ɗalibai ba akwai ɗalibai da dama wadda aka ɗauka a Zamfara wanda aka ɗauka a Sokoto wanda aka ɗauka a Katsina a nan jiha ta yobi ma akwai wa'inda aka ɗauka daidaiku haka zalika a can jihar Kaduna akwai gungun wa'inda aka ɗauka to akwai dai bukatar ta kara mai da hankali da kuma matsakaimi wajen ceto wa'innan ɗalibai ɗin duba da za ga cewa tabbas iyayen wa'innan ɗalibai din suna cikin tashin hankali duba da duk lokacin da aka ce an ɗauki ɗanka an shiga daji da shi to gaskiya baka da wani kwanciyar hankali. kuma radio faransa mai magana ibrahim goni gaji daga maiduguri nigeria a gaskiya yau rana ce wanda za mu ci ranar bakin ciki kuma ranar takaici har shekaru goma sauran matan nan na Chibok da ba a samu an tece su ba to ubangiji wanda suka rigin kuma Allah ya sa a samu a tece su akan lokaci kuma Allah ya bada nasara amma shawaran da zan ba gwamnati nan gaba makarantun da rage na a samu su na'urori na'uran da zai kasance kamar kilomita biyar haka in za a zo da wani abu na manufa ya kasance wannan na'uran ya nuna a ɗau matakin tsaro kafin su tunkari makarantar ma sai ya kasance umma makaranta ne umma masana'anta ne duk da wani abin da zai bata jama'a ko ma irin na ƙauyukan da yake faruwa nan a sa na'urori wanda zai dinga nunawa tunda gwamnati ba abin da za ta gagare shi. a kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara To game da maudu'i na yau shine game da cika shekara goma da ɗauka waɗannan 'yan mata na cibak waɗanda an ka yi da kuma shawarar da ya kamata mu mu bayar duk da yake mu ba masana tsaro ba ne amma dai muna ganin ya kamata ya kasance gwamnati ta haikar da salo da kuma dubara na ganin cewa an dakile wannan matsala ɗin ta garkuwa da mutane da kuma yakin da su kansu 'yan boko haram ke yi a jihohin a gabacin najeriya da kuma munan ne waɗanda yake muna da masu ɗaukar mutane waɗanda ake kira masu garkuwa da mutane a jihohin arewa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya an cika shekara goma cif da sace yara 'yan makaranta na garin Cibo da ke jihar Maiduguri wanda a halin yanzu akwai wajen guda ɗari wanda ba a san inda suke ba Allah kaɗai shi ya san inda suke. To a zahirin gaskiya ni a iya tunani na na fara fidda rai da hauran waɗanda ba a samu ba ganin cewar jami'an tsaron mu musamman na sojoji na Najeriya suna ikirarin cewar zahirin gaskiya sun gama kakkaɓe mayakan boko boko haram musamman a arewa maso gabashin najeriya wanda da allah ya sa suna raye ya kai a ce duk inda suke an kai ga gano inda aka boye su to hakikanin gaskiya wannan abu allah dai shi ya wa kansa sani kuma muna addu'ar ubangiji allah ya sa inda a rayan suke duk a inda suke allah ya bayyana su allah ya bayyana su muna kuma addu'ar ubangiji allah ya kare irin afkuwar wannan mummunan al'amari zuwa gaba allah ya tsare mu ya tsare mana zuri'ar mu ya kare mu ya kare mana dukiyoyinmu da mutuncinmu na gode rediyo faransa international Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyo france international sata da garkuwa da 'yan makaranta a najeriya da ya zama ruwan dare ya kamata gwamnati ta yi wani abu kwakwara a kai saboda a magance wannan matsalan da zai iya kawo taɓarɓarewan ilimi a arewacin najeriya daga alhaji hudu garko abuja najeriya sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da cika shekara goma cur da ɗaukar ɗalibai 'yan makarantar chibok a jihar borno har yanzu akwai wa'yansu ɗalibai da ke hannun wa'yannan 'yan ta'addan boko haram so alhaƙiƙanin gaskiya ɗaukar ɗalibai ko garkuwa da ɗalibai ya zama ruwan dare game duniya a nan arewacin najeriya domin an ɗauki ɗalibai ba ɗaya ba ba biyu ba a nan jihar ta jihar zamfara da sauran jihohin arewacin najeriya mu abu abin da ke ɗaure muna kai a ce an shiga makaranta an gargaɗa ɗalibai suna tafiya ƙasa tsawon awoyi ko kuma tsawon kwanaki bisa ga bayanin da suke yi amma a ce hukumomi ko kuma jami'an tsaro duk da jiragen sama da ke gare mu amma a ce an kasa ceto wa'annan ɗalibai sai an kai su inda ake da manufar a kai su ya kamata hukumomin tsaro da gwamnati ta ɗauki mataki na gaske dangane da wannan aika-aika da rediyon faransa ni ne ɗahiru gada jihar yobe najeriya a gidan rediyon faransa wato akan wannan batu da kuka yi na cewa ta ya za a yi a kawo ƙarshen sace-sacen ɗalibai to ni gaskiya a fahimta ta ne kawai ma'aikatan najeriya na soja gaskiya sun yi kaɗan tsakani da allah sun yi kaɗan ma'aikatan ƙasar nan saboda haka ina kira ga gwamnati da ta ƙara yawan ma'aikata ta ƙara yawan ma'aikata kuma a ƙara musu albashi ni dai shine kawai abin da nake gani ni ne dahiru gada a najeriya to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.